Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita 49.31 ko dubu 6,170 da da da da saba'in dubu tara bakwai da biyar a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya kama mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, dalol FM, nomad FM, canal 3 da kuma niya. A zalika a ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa da Marhaba rediyo. Baya ga haka za ku sauke manhajar mu a Play Store. ko kuma ziyartar mu na intanet wato gtahausa.com don kama shirye-shiryenmu kai tsaye. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatar kun wayi gari lafiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Yau Asabar shidda ga watan Disamba 2025 Yusuf Aliyu Harande ke jan ragama shirin tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku. Kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. Ana ci gaba da gwamza yaƙi a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Pakistan da Afghanistan sun yi musarauta kan iyakokin ƙasashen biyu a daren jiya Juma'a shugaban rasha vladimir putin jiya juma'a ya yi wa indiya ta yin samarwa kasar mai babu gagata ba labaran duniya kuma za a ji wai me yasa har yanzu ake ci gaba da fama da taɓarɓarewar tsaro a jihar zamfara duk da cewar suna da ƙaramin ministan tsaro daga hawan shi minista zuwa yanzu mutum nawa an ka kashe maradon muna tafe da cikakkiyar tattaunawar bayan nan sai mu kawo muku mu na a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmad da Madina Dauda za su gabatar muna. Amma yanzu sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ana ci gaba da gwabza yaƙi a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Kongo a jiya Juma'a kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci shugabannin ƙasashen Ruwanda da Congo a birnin Washington. suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da zummar kawo ƙarshen yakin a yankin da Allah ya wa arzikin albarkatu a ƙarƙashin ƙasa. Shugaban Congo Felix Tshisekedi da Paul Kagame na Rwanda ranar Alhamis sun amince da ƙudurori da aka cimma cikin watan Yuni wadda Amurkan ta shiga tsakani domin a kawo daidaito a yankin wadda hakan zai ba da damar ga kamfanonin yammacin duniya su zuba jari a ɓangaren haƙar ma'adinai. Amma a ƙasa ana ci gaba da ƙazamin yaƙi inda sassan biyu suke sukar juna rundunar 'yan tawayen m23 wacce yarjejeniyar da aka sa hannu a kai a washington bai shafe ta ba ta ce dakarun gwamnatin congo sun kai musu farmaki ta fuskoki daban-daban m23 ta ce bama-bamai da ake harbowa daga kasar burundi cikin kwanaki uku sun afkawa ƙauyuka da suke kudu da kuma arewacin birnin kivu suka halaka mata da yara kuma suka jikkata farar hula da lalata gidaje da makarantu rundunar sojojin congo ta ce bata auna hare-harenta kan farar hula ba amma dai ana ci gaba da gumurzu domin dakarun rwanda suna kai musu hare-hare a halin da ake ciki kuma kasar congo ta bayyana sabbin ka'idoji na fitar da ma'adinan cobalt da ake amfani da shi wajen hada batiran motoci da ba sa aiki da mai kamar yadda kamfanin Reuters ya gani cikin wata sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar mataki da zai iya ƙara dagula tsarin da gwamnatin ta fitar na wa'adi ko lokaci da aka keɓewa masu haƙar ma'adinai. Daga cikin sabbin ƙa'idojin gwamnati ta buƙaci masu haƙar ma'adinai su biya gwamnati kashi goma cikin ɗari cikin kwanaki biyu. Gabannin haƙar ma'adinan kuma su sami takardar shaidar sun cika wannan sharaɗi. Gwamnatin Kongon ta mai dakatar da haƙan ma'adinan tsawon watanni da ta yi zuwa wani tsari na wa'adi cikin watan Oktoba. da zimmar ƙara samu wa gwamnatin ƙasar kuɗin shiga kuma ta ƙara sa ido kan haƙar ma'adinan cobalt wacce ƙasar ce take samar da kashe saba'in cikin ɗari na wannan ma'adini da duniya baki ɗaya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Pakistan da Afghanistan sun yi musaruta kan iyakokin ƙasashen biyu a daren jiya Juma'a kamar yadda jami'an ƙasashen biyu suka faɗa. bayan da zaman ɗarɗar ta ƙaru sakamakon rashin cin yarjejeniyar tsagaita wuta a zaman da ƙasashen biyu suka yi cikin makon nan. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Idan muka shiga babin rahotanni kuwa, yawaitar hare-haren 'yan bindiga a ƙauyuka a jihar zamfara ya sa shugabanni a jihar fitowa su faɗi gaskiyar abin da ke faruwa a jihar a cewar ɗaya daga cikinsu sanata kabiru marafa wanda ya ce jihar na fuskantar babban ƙalubale na rashin tsaro da jihar ba ta taɓa gani ba duk kuwa da cewar suna tunƙaho da ministan tsaro daga jihar ya fito amma da shi da rashin shi duk ɗaya ne a wajensu. a cewar sanata marafa a cikin wata tattaunawa da muka yi da shi a daren jiya. Eto, eh kamar yadda na gaya na fara ce maka, watan yana da nasaba ne da abin da an ka ɗauki mutane goro ko abin saye ne. Ba a muhimmanta shugabanci ba. Mutane suna yin shugabanci tunanin watakila a nan duniya kawai za a yi shugabanci kuma in an ka gama kasuwar ta tashi kenan. Mu fara yanzu daga gwamnatin jiha misali. A matsayin gwamnatin jiha tana da bakin abin da take iya yi akan harkar tsaro domin kowa ya sani akwai abin da bata da iko da shi amma kuma kowa ya sani kuma akwai abin da take da iko da shi to yanzu idan ka kalli yanzu shi wannan yanzu ita gwamnati yanzu da take na yanzu gwamna ya faɗa ya ikirari ya faɗi ya ce ya kawo na'urori ya sa yana kallon 'yan ta'addan nan duk inda suke ya san inda suke ya san movement ɗinsu ya san abin da za a yi amma so da yawa idan ya ce a zo a yi kaza sai an tasan ma wajen sai a bada oda daga abuja a ce a jayi su daga nan idan ka koma ga ita gwamnatin tarayya sanata in tambaye ka mana su waye suke ba da wannan odar da ake cewa daga abuja a janye daga wannan kai farmaki ko ɗaukan mataki kaga dai ai abuja oda takan zo ne ko dai ta zo daga shugaban ƙasa minista na tsaro ko inspector general na 'yan sanda ko dg na sss misali wa'annan su ne actionable arms watan su ne hukumomi wa'anda suke iya ɗaukan hukunci akan al'amari idan bata zo daga shugaban ƙasa ba so kaga za ta dawo da ko ministan 'yan sanda ko ministan tsaro ko national security advisor domin waɗannan su ne suke da riko ga waɗannan su kuma hukumomi amma abinda zai baka mamaki shine shi yanzu ministan tsaro bai kwana hudu ba ko biyar ko sati daya na ga wani magana shi inda yake cewa gwamnan jihar shi ya je ya ga babban minista na tsaro amma yana so ya gaya mashi duk wani abin da za su yi in ba a yi da shi ba abin bai yi wa? To hakan yana nuni da cewar kenan a matsayin shi na minista zai yi kokari ya ga cewar an samu koma baya kenan a jiha tun da ba a bi ta hannun eh, shi ba kenan? Yau abinda wannan abin yake nufi kenan. Watan kaga abinda kawai zaka cewa an siyasantar da maganar kenan. Domin idan ba siyasantarwa ba, to kamata ya yi a ce ko an maka magana ko ba a yi maka magana ba, ko an nemi taimakonka ko ba a nemi taimakonka ba abinda aikinka ya kamata a ce ka iya yin shi. Abin da ya dame shi kawai shine ya za a yi dawo ya gwamnati. Karamin ministan tsaro ne yanzu, Bello Mutawalle. Amma gaskiyar magana ita ce, ko karamar hukumar shi ta maradun ya iya tsarewa. daga hawan shi minista zuwa yanzu mutum nawa an ka kashe maradun mutum nawa an ka kora daga maradun gari nawa an ka kone maradun local government ban gara abin da kake nufi ba ka ce tun da ya hau minista bai tsina nama jihar zamfara komi ba shi ne nake ga maka ba wai jihar zamfara ba local government din shi nace maka local government din shi ta maradun har yanzu cikin halin haula ita ke kai ta batun magana jihar zamfara jihar zamfara local government goma sha hudu akwai Lokal government ɗin shi ta maradun me ya tsinana mata tun da ya hau ya zama minista me ya mata amma da an ka zaɓe a ƙaramar hukumar ƙauren na moda soja da mota soja guda nawa ka gaya kai domin a ciyo zaɓen wannan yanki wanda wannan yanki ba a kwana sittin ba da zai wannan zaɓe an ka kama ɗiyansu an ka sa an ka yi ta'addancin da ma ba mu taɓa ganin irin shi ba zamfara. wannan ya yanka wannan wannan ya yanka wannan wannan ya yanka wannan. wannan ana magana a cikin lokacin gwamnati yana ministan tsaro ne aka yi wannan abu. Yaushe an kai zaben cika gurbi na na Najeriya gaba ɗaya. A lokacin na an kai wannan zaben na wani yanki inda ake ce ma kasuwar daji a cikin ƙauren nabo da lokal gamma. Amma babu inda ba su tashi ba sun ka faɗi sun ka ce sun ci zaɓe sun kada PDP. PDP ta zo ta kwace kuma ana zaune. ya kamata idan za a yi magana tsaro ne don Allah da annabi a tsaya a yi magana tsaro ba wai tsaron kujera ba ita kujera da kama sauka da kakka sauka da a cire ka da ka a cire ka za a waye gari wata rana babu ka akan kujerar amma abin da ake so da kana wurin mai kai mu yanzu shassa na ce maka yanzu da an ka kawo wannan shi CG Musa nake mashi fatan alheri kuma shassa na ce maka na sha bambanni da mutane da yawa da suke tunani kai an sa dan uwanka me ya tsinana maka bai yi ba to sai ka hana wani ya sa dan uwa ne ko kuma in wani ya sa dan uwa ne sai ka ga laifin shi akan ya taimake shi bai taɓewa nan a duniya bai tabewa ko alahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu ta ubangiji allah ya muna mafita baki daya masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke zama rabon wani. bamanya <laughs> resubu baromba yeah. ke fisha ewa nditanga tayiri ke sɔrɔ tayiri bubakari sɔrɔ tayiri sumayila sɔrɔ tayiri salama sɔrɔ Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce a wannan sabuwar tashar rediyo taku wato Amurka ke magana ko kuma GTA Hausa daga birnin Washington a gundumar Columbia wato Washington DC kenan. Hajiya Madina barkamu da safiya. Barkanmu da warhaka an tashi lafiya Alhaji Ibrahim. Alhamdulillah lafiya kalau hajiya Madina wato yau ya sanyi ya sanyi sanyi mu kan nan zafi ne ya dawo mana ai sanyi kan ya shigo gadan gadan bana da zafi ya tafi da akan dan samu kamar wani lokaci haka tsakanin zafi kafin sanyi ya shigo haka sosai amma bana hmm. zafin na tafiya kawai sai sanyin ya shigo gadan gadan don tun jiya juma'a din da nake miki magana wato mm. dusar kankara ake zuba mana har yanzu mm. idan mutum ka fito waje dole ne sai kayi. yi shiri sanyin kankara ai yayi daban da sauran sanyi gaskiya <laughs> to haja a madina barin fara da mika gaishe-gaishenmu na GTA Hausa zuwa ga wasu daga cikin masu sauraronmu irin su Inusa Baban Hassan da Usaini a garin Kembu da ke jihar Gombe sai Ɗahiru Baka Ado a Kembu tare da Ahmadu Ibrahim Kembu sai Yohanusu Kiri a jihar Adamawa da Bala Muhammad Dambam tare da Muhammad Shehu Mararraban Kunini a jihar Taraba sai Hussaini Abba a Adambam tare da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa sai Hattabi mai kwamfuta mai yama sai Isa wato da maimuna maman umar mai to da masa unguwar karofin madaki a baucin yakubu da aminu adamu malam madori sai abba sa'ad mahuta da abdulrahman adamu luti kenan sai murtala les mai gyaran rediyo kasuwar mu da lawal a bautin yakubu haka kuma muna mika gaisuwa ta musamman zuwa ga madakin zazzau alhaji manar jafaru tare da iyalansa da jama'arsa da fatan suna na lafiya kalau sai gaisuwan yahuza abubakar gora gwandu jihar kebbi da bawa abdullahi maska sai a alaiki auta kafinta yalwa sai kuma Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi Ungun Karofi Madaki a nan gida Najeriya. To sai fatan alheri daga wajen Aisha matar Usaini gote Karasuwa. Sa'ima matar Yahuza Abubakar Gora Gwandu, Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabir Jau. Sai Halima matar Sani mai aikin wutan lantarki gindin akwati. gaisuwan a bari ya huce ga hajiya aisha matar bakoji direban gindin akwati da maman zahatu mai kifi yalwa fiddausi ibrahim na'ibawa kano sai kuma asabe haruna bibi wayacar masuwa aishan lawal hambali mk dan sulba sakkwato sai sani mai lange-lange ya wuri Alhaji Ibrahim ban ji ka ce me yasa nake gaida mata duka ba. Na san dama za ki yi mana irin wannan amma dai na yi gum da baki na. gaisuwa ga Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kemba jihar Neja. Sai mai anguwa Bello Dandin Mahe Suleja da kuma Alhaji Iliya mai kanti garkin daura. sai zaidu bala kofa sabuwar birnin kebe wai wai wai na daɗe ban ji shi ba ma. ciyaman ne yau. ciyaman ne da kanshi. ciyaman da kanshi na muryar talaka amma dai amma dai a da zamu ce tunda ciyaman ai yanzu ciyaman dan siyasa ne. a ciyaman yanzu dan siyasa ne gaskiya. Mm. gaisuwa zuwa ga hajiya hurera mai wa'azi a unguwan shanu kaduna gaisuwan a bari ya huce zuwa ga alhaji dabo mai kasa jabi kasuwar jabi kenan abuja nan sai gaisuwan a bari ya huce zuwa ga hamisu sone tudun Jukun zaria har yanzu dai gaisuwa zuwa ga alhaji usman attahiru dan galadima kokiya birnin magaji local government sai alhaji ibrahim dan malikin birnin magaji da dan majalisar tarayya alhaji aminu sani jaji hajiya madina filin da ya huce na mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Uwaisu kafinta a gamawa jihar Bauchin Yakubu sai gaisuwar ma'abuta wannan fili na da ya huce irin su Abubakar Sadiq so dangi a garin Liman katagun. da sarkin waka adam muhammad kirfi sai al'amin a muhammad wakilin gidan rediyo na doce bale da ke gombe sai hajiya amina Bebs da andy bature tare da baban gida uh, muhammad sani cin da kenan sai mai girma barista isyaku barau haka kuma muna gaida ibrahim jibrin karaye tare da ibrahim s bello na hukumar gidajen kurkuku ta najeriya wato nigerian prison service sai lawal dan gambo gagarawa tare da malami mahmud gidado comptroller custom retire sai mijin yau muhammad tare da muhammad bello da sa'ad garko sai sadiq wushishi sai sarkin yakin tola a jihar adamawa da wato alhaji umaru sa'idu koch shugaban kungiyar 'yan jaridu ta najeriya reshen jihar bauchi da batan duk kunanan lafiya. Adalla a hajiya madina kin ga lokacin da kika zo kina gaishe gaishe da kin yi son kai saboda mata kika yi ta gaidawa kuma gashi yau ma wakokin da muke sanyawa cikin shirin namu wakokin mace ce. Shirin a bari ya huce Alhaji Ibrahim dole ne jinjina wa mata yawwa ka san ku in ba mu ba gida. Ehe. Haka ce kun yawa kuma fa me ake faɗa ne? A gida ya gyaru. <laughs> Eh, to Hajiya Madina akwai wani mai sauraron da ya turo mana da wani labari aka ce wai waka bakin mai ita. Eh, ita ta fi daɗi. Kafin wani abu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. magana Honorable Sunusi Lawal Ɗanba Kano daga Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To wannan labarin da nake tafa da shi labarin wani bazan fare ne a mutuminmu na farko ba zan fara nan fada ne hada shi fada ya kama tsakanin shi da inyamuri to da suka zo za a yi fadan nan sai ga inyamuri nan dan karami ashe kwanji ne dan inyamuri nan gaba ɗaya ƙato ne ba zan fara nan shi ko dan inyamuri nan dan karami ka san inyamuri da iya fada to fada aka zo za a yi fadan nan sai dan uwan ba zan fara nan ashe ya lura inyamuri nan murɗaɗɗe ne da gani za a sha wahala a faɗa nan sai ya taho ya samu ɗan uwan shi bazan fara ya ce kai lawali wallahi tallahi ba ka imai da gani ba yaro yake ba wallahi ba ka imai ya ce kada Allah jira da Allah wallahi ina imai shi ɗin banza yake wallahi ina imai shikenan aka taka dambe da aka fara dambe ka san yamuri yana faɗa ne da ƙafa da hannu ko ina duka yake ana taka dambe da ya samu wannan in ya eh, bazan fare ya gwara mai kai yadda ke shi ya naushe shi ya mai duka sai ba zan fara nan sai ya ji kamar da mutum biyu yake faɗa sai ya ce wa dan wan wai shi ali baka rika min guda an ji da guda ali sai dan wan ya ce wallahi shi kadai yake ita shi shi kadai na ce in ya ce ya domin tocila ya ce kai tsi miki? ai ya dauka rana ne ya dauka dare ne saboda ya ji duka ya ce tsi miki ya ce wallahi tsi miki ya ce to yo Allah na kaina shine ya zo ya zauna aka dinga mai fifita aka dinga mai fifita ya da ku shine ya kalli dan wani ce wai shin kana yin ali shi kadai na ka daura min sababi ali ya ce wallahi shi kadai ka daura ma sababi ali wallahi shi kadai yake ya ce kai wallahi wanga ban ƙara shege mai da gani ba yaro yake ba taimake kaji shine sun ƙara gaba <laughs> to kaje da kare tsakanin wannan bazan fare da wannan inyamuri To, Amadu <laughs> Madina, kin dai wannan labari na bazan bare da kyamuri. Kai! Ba <laughs> wallahi tallahi Alhaji Ibrahim. Wannan abu ya ba da dariya shi dama bazan fare Malam Aliyu bai san cewa <laughs> idan ka ga ɗan inyamuri a murɗe to akwai ƙarfin da yake da shi ba. Eh? wai ban sani ba ne akwai irin wannan dan wasa ne tsakanin zazzagawa da zamfarawa ne ko me ke faruwa ne saboda na kan fahimci ko a wasu wurare na kan ga zazzagawa suna yawan yin maganganu game da zamfarawa eh. mm. To ai ina ga gaskiya wannan kalubale ne gare mu Alhaji Ibrahim a wannan shiri na abadi ya huce mu je mu binciko dangantakar zai yi zagi da yan zamfara <laughs> amma dai kafin mu ya kamata ya kamata idan duk zamfara wanda suke sauraron mu a yanzu su turo mana da labaran zazzagawa mu ma mu sa duniya ta ji tukuna kafin mu je mu binciko ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske <laughs> dan gashi yanzu ba zamfara ya sha bugu wajen dan inyamuri har da cewa a kunna mishi tocila ya mm. ɗauka dare ne kin san akwai wani labari makamancin wannan da muka taɓa bayarwa a cikin wannan fili na a bari ya huce. A bari ya Eh, shi mm. ma wani mai sauraro ne aiko mana to na manta ne ko shi ne muka sa da muryarsa ya karanta labarin ko kuma mu ne muka karanta labarin amma dai lalle mun taɓa sa wani labari makamancin wannan amma ba wai bazazzage ne ya aiko yana cewa ga bazan fare ne ya yi abu kaza ko abu kaza ba. Ai ka san muna da ire-iren waɗannan da yawa ne in gaya maka Alhaji Ibrahim. Wani lokaci ma sai ka ga mutum ɗaya ya aiko da labarai iri daban-daban daban kamar hudu ko biyar. Amma dai har yanzu har yanzu dai bamu dai fara samun labarin mutanen ba bare-bare da Fulani. to alhaji ibrahim yanzu ka fara tsokana gaskiya ko ko ko ko ko watakila sai mun sa waƙar ta dan maraya tukunna watakila mun su zai tashi ka fara tsokana kana neman yan kwana su tayar mana kana neman yan uwa su taso mana su ce to yanzu hajiya amadina kin bare alhaji ibrahim yana jan bare bare cikin wannan harka na wasa da fulani To, <laughs> hawa, idan an fara jifa da sandan nan fa bana kusa. Mhm. A to, ai mu za mu jifa da sandar ai ba wai tara za mu ba. Mu za mu jefa. Tengo, tengo, To na ga fa Yusuf Harande mai kula da shirye-shiryen namu ya fara daga hannu fa yana ce za mu cinye lokacin kenan ya kamata mu dasa aya. To gaskiya fa muka fara shirin a bari ya huce nan fa ba ma son mu tsaya mu kanmu. To ma sauraro a madadin Madina Dauda Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke cewar mu ini lafiya. ko Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan safiya taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin darenku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. kamun mi sallama da ku bari mu mika sakon murnar sashen Hausa na Amurka ke magana. Zuwa ga ma'aboci sauraronmu Alhaji Baba Kano Aliyu Jada na ɗaurin auren ɗansa Abubakar Baba Kano Aliyu Jada a teku da amaryarsa Khadija Tijjani wanda ka ɗaura a jiya Juma'a da fatar Allah ya sa albarka, Allah ya ba su zaman lafiya, amin. yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da sauran abokan aikin mu baki ɗaya ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya bis salam